iyalai lafiya kalan kike da fama lafiya ne eh, gaskiya mm, abin da sa na janki saboda na ga ke ma dan mutum da iri na ne <laughs> irin kayan sa kuma na zo kuma sai mm, ina son ki ba kana so na eh domin mm, mu haɗa kuma da zuriya dawa da ke saboda na ga mun riga mun dace ne a yi amma an taɓa kai ka da wani kuwa to ai an maganar da wani ai tun lokacin da mu je ka da wani mu je mu dubo wa mahaifina ne a yi ina ji da alamu kai ma za a kai ka da wani kuma a yau ni za ka gani ka ce kana so kuma mu haɗa zuri'a da kai eh sosai ma kuwa ni da insha Allah <laughs> za a kai last kun je kallon wan baban ku ne ko nan za a kai kai ka gani a yi gaje dai kawai dai ina fatan dai kawai za ki rike mun soyayya ba ka da hankali da wanau za a kai ka a yau din nan za a kai ka da wanau ka gani da wanau za a kai ka da wanau kai to ni gashi kan na samu kuma kala ta, kuma in na ga kamar kuma za ta amince mu yana aure ta kunkunya kuma ga kunkunya kwanci ta fi jiran mu wai magana da wannan ni za a kai ni da wannan to yanzu kenan idan muka je da wani yanzu kenan ma idan an kai ni da wannan wan na da iya can kenan da wannan shi kenan kuma duk yamma musamman ce guri ɗaya kawai ga da wannan kenan